na subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen a kan lokaci mun gode wace ce maryam Maryam tana shan tambayoyi a shafinta na TikTok tare da Instagram ɗinta game da mabiyanta. Tambayar da Maryam ke sha a game da TikTok ɗinta da kuma Instagram ɗinta bai wuce akan mahaifiyarta ba. Mabiyan na Maryam na tura mata tambayoyi kala daban-daban wanda har da kanta ta sha maimaita tambayoyin. To a yau ma dai Maryam din ta sake fasowa a shafin nata na TikTok inda ta bayyana wa mabiyan nata alakarta da Hauwa Garba wadda aka fi sani da 'yar auta. Kamar dai yadda kuka sani da yawan jaruman Kano sun bayyana 'ya'yayensu a baya a shafinsu na Instagram. ita ma maryam haka ake tambayar ta yanayin yadda take yawan wallafa hoton mahaifiyar ta wato Hauwa garba wadda aka fi sani da yar auta ta amsa wata tambaya cikin barkwanci kamar haka ga wata baiwan allah da ce don allah yi faɗa mana gaskiya mamanki ce da gaske mamana ce akwai kuma wata tana nan ta ce wani mama ta kyau wallahi na bi ta kyau ku daina ganin son kai don kun san ta ni ba ku ni ba wallahi na fi da kyau <laughs> ba ka ba sai na yi kuka <laughs> na gode al'umma da irin addu'o'in da kuke yi na gode sosai sosai ba abin da zan ce sai allah ya saka da alkhairi allah kuma ubangiji ya basu minti soyayyen da kuka nuna mini da addu'o'in da kuke mini allah ubangiji ya sa ku ma'aimawa 'ya'yanku ku ma'aimuku na gode sosai A wani faifan bidiyo da Maryam ta sake wallafawa a karo na biyu wanda ta ce an buƙaci su bidiyo tare da mahaifiyarta ta amma kuma ba zai yiwu ba hakan domin ba sa tare. Maryam ta kasance tana zaune ne a ƙasar Saudi Arabia ita kuma mahaifiyarta wato 'yar auta wadda aka fi sani da Hawa Garba tana zaune ne a Najeriya. sai dai maryam ɗin ta yi alkawarin za ta kira mahaifiyarta ta a bidiyo kwar wanda za ta ɗauki faifan bidiyon domin mabiyan nata su gani assalamu na zo yau ma <laughs> ya kuke da fatan kuna lafiya akwai masu tambaya na ce dan allah dan annabi mama na ce wasu hasila bi na ta private suna mun magana in faɗa musu gaskiya don akwai wanda ya roƙe ni don allah don annabi na ƙara yin bidiyo a cewan mama na ce in faɗa musu gaskiya na ce insha allah kuma zan kuma na cika alƙawari mama na ce ita ta haife ni basu yanzu ya ni ban ma tare da ita wasu suna cewa mai bidiyo tare yanzu ban ma tare da ita ni ina saudiya ita kuma tana da nigeria amma insha allah zan yi ƙoƙarin yin bidiyo call da ita insha allah har na nuna muku na gode sosai da addu'o'in inda kuke mana ga baki ɗaya kuma ba abin da yake min daɗi irin yaban mahaifiyata da kuke yi kuma ina jin daɗi sosai da sosai Allah saka a duk lokacin da Maryam ta wallafa wannan faifan bidiyo ko muka sami jin ta bakinta za mu sake dawo muku da ci gaban wannan labari kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akan lokaci da zarar mun dora sabon bidiyo